Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asubahin yau litinin takwas ga watan nuwamban shekarar 2021 baba ya kuma makeri ne tare da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga babale da kanan labarai. Yau Litinin Kotun Kolin Amurka za ta saurari wata muhawara kan ko gwamnatin Amurka za ta iya yin amfani da kariyar sirrin kasa na ɓoye bayanai game da yadda take saka ido kan musulmai a masallatai a jihar California. jiya lahadi kungiyoyi masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya a sudan suka kaddamar da zanga-zanga ta kwanaki biyu ta nuna bijirewa da yajin aiki don nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan da ya gabata. An jibge sojoji da masu sintiri a kusa da birnin Bagadaza biyo bayan yunkurin kisan gilla da bai nasara ba da jirage marasa matuƙa suka kai da aka auna firaministan ƙasar Iraki a gidansa. Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban ƙasar Nijar Bazu Muhammad ya kai ziyara a tilibiri domin jajinta wa mutanen bani bango na rasuwan wasu mutane 69 a garin Le souci de l'insécurité dans la région de Tilaberi est la chose ina so in sanar da ku cewa daga dukkan damoyin da ke gaban mu matsalar tsaron da ake fama da ita a yankin tilaberi ita ce ke hana ni barci har yau batun rashin tsaro a arewacin najeriya na ƙara ta'azzara lamarin da ya kai ga al'umman yankin na zargin gwamnati kamar haka in ka shiga onata hebrish in ka je cikin garin oka sojojin da anan sun fi dubu goma to a kan zaɓe na mutum guda an haɗa sojoji sun fi dubu talatin amma mu da in mun ka ce a taimaka mana da jami'an tsaro sai a ce babu gwamnatin jihar Nijar ta yi karin haske akan dalilan da ya sa ta ɗauki matakin ruguza wani katafarin gida da ta ce na masu satar mutane ne. Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a as-salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Litinin Kotun Kolin Amurka za ta saurari wata muhawara kan ko gwamnatin Amurka za ta iya yin amfani da kariyar sirrin ƙasa nan ɓoye bayanai game da yadda take saka ido kan musulmai a masallatai a jihar California. rikicin ya samo asali ne shekaru goma da suka gabata lokacin da wasu maza musulmi uku suka shigar da kara kan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi inda suka yi zargin cewa babbar hukumar tsaron ta amurka ta tura wani mai ba da bayanan sirri wanda ya yi kirarin cewa shi ya musulunta don ya musu leƙen asiri sabili da addininsa kawai kundin tsarin mulkin amurka ya baiwa kowa damar yin addininsa amma gwamnati a wannan shara na ikirarin cewa za ta iya kin bayyana bayanai kan saka ido a ƙarƙashin iko da dokar leƙen asiri ta ƙasashen waje ta bata da kuma yin amfani da damar da take da ita na kara sirrin ƙasa wanda ya ba gwamnati dama ta hana fitar da bayanin da take ganin zai saka tsaron ƙasa a cikin haɗari. Jiya Lahadi kungiyoyi masu fafutukar tabbatar da dimokuraɗiyya a Sudan suka kaddamar da zanga-zanga ta kwanaki biyu ta nuna bijirewa da yajin aiki don nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan da ya gabata sai dai waɗanda suka shiga zanga-zangar kamar ba su da yawa saboda ci gaba da katse intanet da wayar tarho ƙungiyoyi masu adawa na ƙasar da ƙungiyar ƙwararru ta sudan wato spa waɗanda suka jagoranci zanga-zangar juyin juya hali da a wancan lokacin ta kifar da shugaba umar albashir a watan afrilun tara sun shirya zanga-zangar ne domin kawo ƙarshen mamayar da sojoji suka yi mazauna sun ce mutane sun fito jiya lahadi kan tituna a tsakiyar babban birnin kasar khartoum amma dai ba a samu cunkoso kamar yadda aka saba ba mambobin kungiyar malamai sun ce jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai saka hawaye don tarwatsa zaman da suka yi a ginin ma'aikatar ilimi ta jihar khartoum domin nuna adawa da duk wani mika wuya ga waɗanda sojoji suka naɗa ƙungiyar ta ce an kama mutane tamanin da bakwai. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An jibge sojoji da masu sintiri a kusa da birnin Bagadaza biyo bayan yunkurin kisan gilla da bi nasara ba da jirage marasa matuƙa suka kai da aka auna firaministan ƙasar Iraki a gidansa. Harin dai ya tayar da kura sakamakon rashin amincewa da mayaka masu samun goyon bayan Iran suka yi na sakamakon zaben 'yan majalisar dokoki da aka yi a watan da ya gabata. wasu jami'an iraki biyu sun ce alkhadami bai ji komai ba amma bakwai daga cikin masu gadinsa sun jikkata daga baya firaministan ya bayyana a gidan talabijin na iraki yana zaune a kan teburi yana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa sai dai an naɗe hannunsa na hagu da bandeji babu waɗanda suka yi da'awar kai harin da sanyin safiyar jiya lahadi amma nan take shakku ya faɗa kan mayakan sa kai da iran ke marawa baya waɗanda suka fito fili suka yi barazana ga alkadami sai dai sun musanta hannunsu a kai harin. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar inda shugaban ƙasar ya yi rangadi a ƙarshen mako a gundumar Bani Bango don jajanta wa al'umma na rasuwar mutane kimanin 69 cikinsu har da magajin garin waɗanda 'yan ta'adda suka yi wa kwantan ɓauna a farkon makon jiya shugaban ya sha alwashin kawo ƙarshen matsalar tsaro da ya ce tana hana masa barci wakilin murya amurka a birnin yamai silabu muni barma ya aiko mana da karin bayani wannan rangadi da ke matsayin wata hanyar isar da sakon ta'aziyar al'ummar nishar zuwa ga 'yan uwansu na karkarar bani bango a daidai lokacin da suke juyayen rasuwar mutane sama da sattin wani abu ne da a ɗaya bangare ke jaddada a niyyar magance matsalar tsaro a wannan yanki da ke a kilomita ƙasa da 20 da iyakar mali C'est mon devoir élémentaire qui commande que dans des instants de ce genre, ya ce nauyi ne da ya rataya a wuyana a irin wannan lokaci na zaman makoki in zo da kaina in gwada alhini sakamakon mawuyacin halin da kuke ciki kun yi asarar mutane 69 su matasan ƙauyukan gundumar bani bangu nishar kaf ta yi bakin cikin mutuwar waɗannan mutane sannan ya ci gaba da cewa je suis venu pour vous soutenir Na zo in kawo muku goyon baya, amma kuma na zo in saurari bukatunku kuma na ji bayananku. Na zo da dukkan shugabannin jami'an tsaro cikinsu har da shugaban rundunar mayakan ƙasa domin su ma su saurari abubuwan da za ku faɗa, su ji abubuwan da kuke bukata kuma su ji shawarwarin da za ku bayar. Le souci de l'insécurité dans la région de Tilaberi est la chose qui m'empêche le plus de dormir. Ina so in sanar da ku cewa daga dukkan damoyin da ke gabanmu matsalar tsaron da ake fama da ita a yankin Tilaberi ita ce ke hana ni barci kuma hankalina ya fi karkata a kan ta fiye da komai. Mohamed Bazoum ya lashe takwabar murkushe matsalar tsaron da ta'addabi wannan yanki. Ce défi, je vais y faire face avec yana mai cewa kalubale ne da ke gaban kasarmu shine babban kalubalen farko da ke gabana a matsayina na shugaban kasa domin ni ya kamata in ba ku tsaro zan tunkari wannan kalubale da haɗin kan ɗaukacin askarawan kasarmu da goyon bayan ku Shugaban kasa ya a aniyar kullo da wani fasalin musamman domin tallafa wa jama'ar karkarar Bani Bangu da ta Zarmaganda inda ake cikin matsanancin yanayin karancin abinci sanadiyar hararen ta'addancin da suka hana gudanar da ayyukan noma a damanar da ta gabata. Je mettre plan spécial de soutien à Bani bango et aux Armaganda de façon générale bayanai sun yi nuni da cewa mutanen nan 69 da suka rasu a farkon makon jiya a bani bangu 'yan aikin sa kai ne da ke sintiri ba tare da izinin mahukunta ba saboda haka muhammad bazum ya ankarar da al'umma cewa hukuma ce yake da hurumi da alhakin gudanar da ayyukan tsaro a ko ina a nan nijar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Suleiman Muna Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Jiya Lahadi kungiyar ci gaban tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta ɗora ɗamarar yaƙi da kasashen Mali da Gini da sojoji ke mulka inda ta kakaba wasu sabbin takunkumai kan ɗaiɗaikun jama'a da kuma yin kira ga kasashen biyu da su girmama jadawalin dawa da mulkin dimokuraɗiyya. Shugaban hukumar ECOWAS Jean Clavi casibro Bro ya shaida kamfanin dillancin labarai na AAP bayan taron kasashen kungiyar 15 a akara babban birnin kasar Ghana cewa kungiyar ECOWAS ta yanke shawarar sanya takunkumi ga duk waɗanda ke da hannu a jinkirin shirya zaben da aka saka na ranar 27 ga watan Fabrairun da ya gabata a kasar Mali. ya ce mali ta rubuta wa shugaban kasar ghana na na kufa a addu'a hukumance zuwa wanda ke rike da shugabancin kungiyar ecowas inda suka sanar da shi cewa kasashen yankin sahel ba za su iya gudanar da zaben kamar yadda aka tsara ba bro ya ce gwamnatin rukun kwaryar sun damu da takunkumin da zai fara aiki nan take ya kara da cewa sun hada da hana tafiye-tafiye da hana su taɓa kadarorinsu. su domin dubatar 'yan kasar habasha ne suka gudanar da zanga-zanga a birnin addis ababa jiya lahadi da nuna goyon baya ga gwamnatin firaminista abiy ahmed yayin da dakarun gwamnatin tarayya ke fafatawa da dakarun 'yan tawaye waɗanda suka yi barazanar yin zanga-zanga a birnin wasu masu zanga-zanga sun yi allah wadai da amurka wacce ke cikin kasashe masu karfin faɗa aji da suka yi kira da tsagaita buɗe wuta a daidai lokacin da yakin da aka kwashe shekara guda ana yi wanda ya hallaka dubban mutane ya daɗa kazanta yayin da 'yan tawaye suka ƙara matsawa a makon da ya gabata. Amurka da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU da ƙasashen Kenya da Uganda sun yi kira 'yan kwanakin nan da tsagaita buɗe wuta. Gwamnatin IB ta yi alkawarin ci gaba da faɗan. A ranar Juma'a, gwamnatin ƙasar ta ce haƙƙinta ne tsare ƙasa kuma ta yi kira da abokan hudarta na ƙasa da ƙasa da su tsaya tsayin daka kan demokuraɗiyyar ƙasar habasha to madalla a gaida muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A Najeriya kuwa wasu al'ummomi na nuna damuwa akan yadda gwamnatin kasar ta nuna tana iya samar da tsaro ga harkokin siyasa, amma ta gaza samar da wadataccen tsaro ga yankunan da ke fama da matsalolin 'yan fashin daji aka bar su suna yadda suke so. Wannan na zuwa ne lokacin da bayanai ke nuna fargaba a kan yiwuwar 'yan fashin daji za su iya karɓe ikon gudanar da jagoranci a wasu yankuna a ƙasar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Bayanan da ake fitowa daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya na nuni akan cewa har yanzu 'yan fashin daji na cin karensu babu babbaka a wasu yankunan kasar. Har wasu jama'a na kallon cewa gwamnatin kasar ta fi ta lamarin siyasa bisa ga tsaron rayukan jama'ar yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro. musamman duba na tanadin tsaro da aka yi wa zaben jihar anambra da aka gudanar a karshen mako. Daya daga cikin wakilan jama'ar gabashin Sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya yankin da ke fama da matsalolin rashin tsaro sa'idu ibrahim neno na cikin masu wannan ra'ayin ni na zo inugu na gani da idanuna ni dan majalisa ni nan tun daga abaraka in ka shiga onace hebridge in ka je cikin garin oka sojoji da anan sai dubu goma to a kan zaɓe na mutum guda an haɗa sojoji sun yi dubu talatin amma mu nan da in mun ka ce a taimaka mana da jami'an tsaro sai a ce babu to mu muna kira ga gwamnati ta ɗauki mataki an ka yi zaɓe a anambara to ta ɗauki wannan mataki a zauna lahiya a sabon birni da isa da raba da gwaranyo. ko a makonnin baya 'yan fashin daji sun kakaba wasu al'ummomi haraji duk da yake rundunar 'yan sannan kasar ta musanta wannan zancen abinda wasu ke ganin da an samar da isassun jami'an tsaro a yankunan da hakan bai faru ba. A jami'an tsaron da aka kashe a ƙauyen gangara babu jami'an da an kai sannan waɗanda aka koro daga dama ba wanda ya koma waɗanda aka koro daga gatawa ba ɗan sandan da ya koma waɗanda aka koro daga ungolalle babu wanda ya koma a cikin garin sabon birnin hedikwata nan na adda mota biyu ta sojoji da mota ɗaya ta 'yan sanda wannan yanayin da abubuwan da ke ci gaba da faruwa ta haifar da fargaba akan ganin akwai yiwuwar 'yan fashin daji su iya karbe iko da wasu garuruwa a cewar tsohon shugaban karamar hukumulkin sabon birni Idris Muhammad Gobir. District na Gatawa Sofa yanzu abinda sun ka bada miliyan talatin da bakwai. Sannan kuma yanzu akwai garuruwa guda tamanin da biyar da an ka azama kuɗi naira dubu ɗari ko suku abinda kuɗin su an ka ce a hada a bada miliyan ashirin da Sannan garin gangara kuma an ka kira su duk 'yan gangara an ka kira su saturo an ka damna da su. da ainihin shugabannin bandits din bayan an kare ana musu kuɗi an kana musu kuma ka'ida cewa su sani ba a son a ga cewa mutum ya shiga magana banga ba a son a ga dan sanda ba a son a ga sojan nan wuri sannan ɗaya daga cikin bandits din nan kuma su zaɓi gudanar da mawakili wannan gari wanda zai kula da wannan yanki gaba dai su sun kada dan dan kwaro shi ka kula yanzu da gangara dan kwaro shi a rike da wannan wuri shi a matsayin hakimi kuma bayan haka nan kuma ya je ran alhamis garin ya ce a zo a bude to masallatai su bar zuwa wani gari suna sallah su dawo cikin garin su gaba da sallah da bude kasuwa ya ce a zo a bude kasuwa ran talata mai zuwa so kaga yan kaddiba to waye kenan shugabannin wurin ba su ba to sai dai na nemi jin ta rundunar yan sanda akan wannan batun kuma kakakinta a sokoto asp sanusi abubakar kawo zuwa hada wannan rahoton da ba samu jan ko bincika ba abin gaskiya ne ko aka san haka matsalolin rashin tsaro dai a iya cewa sun gagari magani a arewacin najeriya duk da yake mahukunta na iya kokarin su ganin cewa an shawo kan matsalolin Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Gwamnatin jihar Nijar Najeriya ta yi karin haske akan dalilan da ya sa ta ɗauki matakin ruguza wani katafarin gida wadda ta ce na masu garkuwa da mutane ne a birnin Mina. Ga dai Mustapha Nasir Watsari da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. Gwamnatin jihar Nijar Najeriya ta yi karin haske akan dalilin da ya sa ta ɗauki matakin ruguza wani katafaren gida da ta ce na masu garkuwa da mutane mutane ne a birnin Mina. Kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu da kuma kula da harkokin tsaro a jihar Niger, Mr. Emmanuel Omar, ya ce sun ɗauki matakin rushe wannan gida ne da ke unguwar Nikambi ta tsakiyar birnin Mina saboda sun gano cewa mai gidan mai suna Muhammad Muhammad Ahmed shine ya jagoranci sace mutanen jami'ar Abuja da aka yi a cikin makon jiya. Na farko bincike ne ta nuna yan jama'an tsaro ne suna bincike wanda suka yi aikin kidnapping masu zata mutane mm. da aka yi na um, a jami'ar university na abuja a shi wannan ring leader ɗinsu um, an tracking ɗin shi ne ta bincike ta nuna inda yake zama kenan kuma inda aka zo aka kama shi kenan wato a nan mina kenan a nan mina wannan gidan aka kama shi da ake na tambayoyi ya nuna cewa da kudin kidnapping da sauransu ne ya samu ya sai wannan gidan to shi ma dai kwamishinan yan sanda na jihar Niger Mr. Monday Bala ya ya ce sun ji daɗi akan wannan mataki da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka kuma zai ƙara masu ƙwarin gwiwa a yaƙi da suke yi da ɓata gari. So wannan ya kama ya zama mana da uh, kamar goyon ba state election guys sun riga ma shirya cewa duk wanda aka same shi da wannan a rushe mashi gida mu a jami'in sauro mutan mu goye bayani don su ma suna taimake mu domin mu rage irin wannan halin. To shi wannan da aka rushe gidan shi kuna da wani bayani dama akan shi koko? Eh da actually akwai wasu kes uh, da shi yana da hannu a ciki wanda aka kama shi yanzu ina jina da dumu-dumu a wanda aka yi a Abuja ana biyu da suka wuce wanda aka saci mutane a University of Abuja. To wasu daga cikin mazauna wannan unguwa dai sun ce wanda aka rushe gidan nashi sabon zuwa ne a wannan unguwa. Suna na Malam Sahidu. Eh, ina nan ikangwe in mm, ba wai na san shi ba mutumin ya so mu ne sabo saboda wan shi yanzu bai wuce wata daya ba sunana rati honorable aminu kubula dan kansila mai wakiltan wannan gunduma kagan kamar yadda makwabtan ga suka muka bayani suna gaisawa suna yin komai ba san halin shi ba baya nuna ma wani abu to wannan abun shine abun tsoro ma gaba daya wannan dai a iya cewa wani babban darasi ne ga sauran al'umma game da sanya idanu a kan makwabtansu. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin waɗanda ke zargin an zalunce su musamman ma marayu ko marasa ƙarfi. A yau za mu duba yadda ake samun kumbiya-kumbiya kan satar mutane da wasu ke amfani da hakan wajen zamba cikin aminci. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfila Hashim Gumel. a cikin shirye-shiryenmu na baya da muka gabatar muku mun taɓa ka muku labarin wani makiyayi ko manomi malam sani salihu wanda ya ce ya mallaki wata babbar gona kuma kikin fili da ya saya a Sibiyar da ke jihar Taraba shekaru 29 da suka gabata. Inda ya zargi wasu mutane da kulla masa shari har mai martaba sarkin mura Alhaji Abbas tafi da ya ce tashi daga filin. Duk da yake filin ciki da gaskiya ya kammala batun takaddamar filin bayan nazarin wani bangare da ke nuna yadda ake samun kumbiya-kumbiya kan satar mutane da wasu ke amfani da hakan wajen zamba aminci ya sa za mu ɗauki wannan bangare. cikin hirar da wannan fili da malam sani ya ce an taɓa sace yayan matarsa inda allah ya sa aka gano inda barayin ke lissafa kuɗi amma shugaban kungiyar makiyaya mai ta allah kautal hore a jihar ciyaman bani ya jagoranci 'yan banga suka kwashe diyyar naira miliyan ɗaya dubu ɗari biyar da kuma wasu kuɗin a gefe naira miliyan biyar inda a yanzu ba a san wayawa da kuɗin ba tsakanin jami'an 'yan sanda da ciyaman bani. akwai mata matana wanda aka maki kinafin yamma da mu a wajen tutare. Bayan an sako kofi an sa maki kuɗi ya biya miliyan ɗaya da rabi. Kai ya je kaman awa ɗaya da ya wuce dubunsa sai ya shiga. Da dubunsu suka shiga sun zo suna kirga kuɗi a gida sai ƙanin barawo barayin da babban barawo eh, sai suka gansu suna wannan girge-girge kudi sai suka taso masu sai suka ce su ne su ne suke zuwa har ku iso mu har ku zo ku koma mu ba za mu koma ba za mu halbe ku suka ce ku halba da suka doso su barawo da abokaninsa sai suka dauki abin da suke iya daukawa suka gudu sai wa'annan anin barawo shugaban barayi da babban barawo suka iso wurin sai suka samu kuɗin da aka ɗora ma ƙanin na. miliyan ɗaya da rabi yana ajiye a leda daban ga wasu kuɗaɗe kuma a buhu wajen miliyan biyar ga bindigogi eh, na faki. ga inufon na sojoji na faki. ga sarka wanda in suka kama mutane wanda za su ɗaure su da su da harsasai iri-iri shikenan babban barawo da kanin barawo sai suka ɗauki wa'annan suka wani ɗaki tun da sun gudu suka sama ɗakin faɗo. não ouviu sai suka kira wanda aka yi mashi kinafin din wanda aka mashi kinafin bai san kowa ba irin filanin mu ne wanda ba su waye ba sai ya rugo ya zo inda nake a giware ya nemi lamba na ya refa saboda an sake mani waya a wannan kwanaki sai wasu dan banga suka tambaye shi me yasa kake nan sani eh ka gaya mamu mana sai ya ce ya kiya ji abin da faru an kama ni an dora man kudi an maye ma iyalai na shaɗe da wasu Hamed Hamed guda hudu suna cike da turame da menene eh, an ɗauke ni an yi abin nan yanzu kuma bayan an sako ni awa daya da rabi sai wa'annan suka ce ga su suna kirga kuɗin ka ka Shi kenan da ya zo ya muka faɗa masu haka zai suka ke to yanzu malam sani mun gaya mati ni kenan ya ruga ya ɗauko hukuma yana zuwa tare da hukuma mu ka ɗauki mota ka biya mamu maza maza mu je kar barayin su dawo su bude daki su ɗauki wa'annan kaya shikenan sai ya biya masu mota da suka tafi da su su suna tsoro ba su isa wurin ba sai suka nuna masu ga wuraren ga gidajen can suka buga ma babban barawo da kanin barawo ku zo ku tarbi ga dan banga nan suna zuwa sai suka zo suka tarbe su suka kai su suka samu wa'annan kayayyakin da na gaya maka sai suka ɗauko kaya to wannan wanda aka yi mace ke na tun da an boye mace an ina da zuwa da hukuma karya ne ba gaya man ba tuna nan tuna ne ma na wace gari kasuwan mu ya shi sai suka ga inda na faka mota sai suka gira mota na har na zo na same sai suka bani labari sai na je na samu wannan shaman bammi wanda na ce maka kwanan baya bello bodejo ya zo ya ba shi kautal hore na fulaku ya ba shi shaman wannan wurin a taraba suka kira shi shi shi ma sai ya ce man ya kira yaran abba yari sun je tare suka dauko wannan kudade sai na ce to tun da haka ne yanzu ga wanda ya yi gara ga kuma shi aka yi maki na kuma yar maki da wani abu mana ko da zai ba ku wani abu sai ya ce man in ka matsa kai kun da wasu kuɗi wanda suka fi wannan na lalace shi na lalace shi yaki na bi shi na bi shi sai na kai maganan a komishina wanda na gaya maka ga wanda da wannan din saboda haka madadin a yi wannan magana komishina na ji ya kira caman bammi har zai kulle shi sai da wani caman ardo kola na local government na yanzu ya ɗauki sa ya hana. To a kan wannan yanzu wa'annan wanda suka je suka ɗauko kudaden su suke tare da wannan mumuye Marcus Sanya eh wanda nake aje mota a gidansa tun da haka ne sai suka yi man dabara na aje mota a gidansa gidansa yana da gate ba wanda ya isa a shiga sai aka ɗauki takardun mota a cikin eh, durowa na da adika na da lafin na duka na ce to wannan yaya aka yi man haka ana nufin aje aiki na fina ce ni ne ba wanda bai sani ba sai na ruga kotu sai aka bani takarda na yi report sai suka ce in je police station na ce wani police station station na helicopter su ma sai suka ce in je helicopter eh, police station mai suna jalingo division na je su ma suka bani takardu ina rige da su domin tabbatar da wannan zargi filin ciki da gaskiya ji ta bakin shugaban kungiyar ne ta Allah kautar hora na kasa baki daya alhaji bello badejo a takaice abin da aka yi a kan wannan kes nashi ma sai da aka kulle shi jamal din ma kusan sati ɗaya a wurin 'yan sanda dalili shine kuwa a yadda ni na gano abin a direct dai a yadda suka yi mun bayani kuma yadda na tuntuɓa wurin 'yan sanda a yadda na gano shi chairman dai mutane ne wanda yake an zo an ba su information cewa akwai kidnap akwai an yi kidnapping kuma akwai barayin akwai yadda suke to madadi shi chairman ya amfani da sai shi chairman sai ma 'yan sandan abuja taɗi kudin du bayanin ba yana musu taɗi cewa ga shiga shiga yadda ga barayi sai yan sanda kawai suka ce yan sas kenan sai suka ce a ah, su muje muje muje kana ji na ina jin ka laji bello yawwa sai suka je suka kama wa'annan suka je suka invadin gidan sai suka je suka invadin gidan sai suka tarar da barawo da makamai bindiga guda hudu da kuma kuɗi naira miliyan ɗaya da ɗari biyar shi kenan sai suka kama su wa'annan yan zalla suka kama wa'annan barayin sai suka yi abuja tare da su shi chairman yana ce to a kai su wurin cb mana sai su yan zalla suke kokarin cewa su bara su yi su ba a state suke aiki ba suna ma national ne aiki don haka babu ruwansu da da state kenan suka dauki barayi da kuɗi suka tafi abinsu suna tafiya sai kwamishina na jiha ya ji labari yana jin labari sai ya gayyato shi bammi bammi kai ya aka yi ga 'yan sanda a jiha kuma ka je ka ɗauko wasu 'yan sanda a wani wuri ka zo ka amfani da su a kan kaba mutane ina mutane ina abin da ce a sun tafi abuja shi kenan to a kan haka aka tsere bammi bayan an buɗe bammi sai ya tattake ya zo abuja hmm. yana zuwa abuja ni duk wannan ban sani yana zuwa abuja ya zai ce ma yan sanda ce to ni gashi an tozartar da ni an kama ni an abin nan nan suka to me ake so a mai da yan sanda a mai da barayin taraba su suna ci gaba da binciken kes to a hakan kuma sai shi ban mi abin da ya bashi tsoro yanzu abin da yake razana shi da cewa yan wayannan barayin sun koma gaba ɗayansu wanda aka kama da bindigogin sun koma suna threatening din shi wato ma'ana ba a musu komai ba kenan babu wani abin da aka musu sun koma jiha suna nan suna kallo suna suna hidin su da cewa ai an intervene a cikin lamarin sun tuba to waye an taba bara wanda ya tuba to kaji dai takaitaccen bayani wanda chairman ya mun kenan lokacin da na aika ya zo na ji labarin nan sarai sai mun to magana tana nan a hannun yan zanda da bindigogin da kuma waɗannan tabbas ya ce akwai kuɗi duka suna suna yan sanda. masu sauraro sai a biyo mu cikin shirin na mako mai zuwa inda zamu mu ji daga bakin shi ma shugaban kungiyar miyar ta Allah kautal kore na taraba ciyaman bami domin jin nashi labarin yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su musamman ma nasar alami ali kaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku sarfila hashin gumel ne daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya to madalla a gaida sarfilu yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitaccen labaran duniya. Yau litinin kotun kolin Amurka za ta saurari wata muhawara kan ko gwamnatin Amurka za ta iya yin amfani da kariyar sirrin ƙasa nan ɓoye bayanai game da yadda take saka ido kan musulmai a masallatai a jihar California. Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar muka kawo shirin shirinmu na wannan safiyar. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani shiri daga birnin Abuja. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalan gidan Abubakar Bebeji mai fato a birnin Kumasi musamman Alhassan da Amadu Bebeji na rasuwar Baba Jibrin Abubakar Bebeji mahaifin na Lalo. To Allah ji kansa da rahama ya kyautata makomansa da sauran magabata baki ɗaya. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma jumbe hamza da ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma injiniya mu na wannan safiyar baba ya ku makeri da na shirya na gabatar daga nan birnin washington dc nike sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum